Daga birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha bakwai, ishirin da biyar da kuma sittin. Masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita ɗari da da biyu biyar. sai kuma a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma da Lol duk a jamhuriyar Nijar. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana dukkaninsu a zangon FM Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voa hausa.com ko kuma sashin hausa.com. sauraro Assalamu alaikum ni ce Hafsat Bello dan mai soro tare da Aliyu Sahabu Imam muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A cikin shirin namu na yau za mu kawo muku wata tattaunawa ta musamman da aka yi da tsohon gwamnan jihar Sokoto. Daga nan Salihu Garba zai gabatar muku da shirin na da rashin ta yi. Sai kuma sharhin jaridun Najeriya amma duk wannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran. Ma'aikatar tsaron Amurka Pentagon tana musanta wani rahoto daga Rasha cewa Amurka ta yi amfani da makamai masu guba da ake kira white phosphorus da turanci kan wasu muradun soja ko na yaƙi a yankin da akwai farar hula a gabashin ƙasar Siriya. Ana amfani da sinadarin ne wajen ɓaddasa wa fagen yaƙi amma kuma yana da saurin kama wuta kuma yana iya ƙona fatar ɗan adam har ƙashi. a wannan lokaci dai ba mu samu wani rahoto na amfani da makamin white phosphorus ba in ji kakakin ma'aikatar pentagon commander sean robertson rahoton da rashin ta bayar ya ce amurka ta auna mayakan sa kai na isis ne kusa da wani kauye da ake kira hajjin rasha ta ce makamin ya yi sanadiyar tashin wuta mai tsanani amma ta ce babu rahotannin ko akwai waɗanda harin ya ritsa da su yarjejeniyoyin da aka cimma a geneva sun haramta amfani da makamin na white phosphorus kan farar hula ko wasu cibiyoyin soja ko yaƙi muddin akwai farar hula kusa da wannan wuri a halin da ake ci kuma shugaban amurka donald trump ya ce faretin da koriya ta arewa ta gudanar ba tare da baje kolin makamai masu linzami da take ikirarin za su iya kai wa amurka ba mataki ne wato mataki ne babba kuma mai ma'ana godiya ga chairman kim trump ya rubuta a shafinsa na twitter bayan faretin da koriya ta arewa ta gudanar na murnar cika shekaru saba'in da kafuwar kasar dukkanin mu biyu za mu bai wa mara kunya in ji shugaba trump yana magana ne kan tsaiko ko cikas da aka samu kan shawarwarin wargaza shirin nukiliya a zirin na koriya babu abin da ya fi kamar gudanar da shawarwari masu ma'ana tsakanin mutane biyu masu ƙaunar juna fiye da kamin in kama aiki in ji trump koriya ta arewa ta gudanar da faretin da kayayyakin yakin da ta saba bajewa amma babu makamai masu linzami masu iya ratsa nahiyoyi waɗanda ta yi kirarin za su iya kaiwa nan amurka a sweden kuriya kuriyar sakamakon zaben yan majalisar dokokin kasar da aka yi jiya lahadi ya nuna kasar da ta turai wacce tafi kowace ko take cikin waɗanda suke sahun gaba na yan ba ruwa na ko masu sassauci ra'ayi ta fara karkata hannun masu ra'ayin rikau ko masu matukar kishin ƙasa ko kuma wariya jam'iyyar democrat ta sweden wacce take hankoron ganin kasar ta fita daga kungiyar tarayyar turai kuma ta tsaye da karbar baki da alamun ita ce za ta zo ta uku a jerin manyan jam'iyyun kasar sakamakon wannan zaɓe bayan da aka kida kusan dukkan ƙuri'u jam'iyyar da ke mulkin kasar yar tsaka tsaki ta samu kashi 28 cikin 100 yayin da mai sassaucin ra'ayi take biye da kashi tara ita sweden democrats mai ra'ayin kishin ƙasa ta zo ta uku a da kusan kashi 18 cikin 100 a halin da ake ci kuma dubban 'yan ƙasar rasha ne suka yi gangamin adawa da shirin gwamnatin ƙasar na yin garan bawul ga tsarin fansho yayin da ɗaruruwa daga cikinsu ke fuskantar kasadar fadawa komar jami'an tsaro a daidai lokacin da ɗan takarar magajin garin moscow wadda ke samun goyon bayan fadar kremlin da wasu gwamnonin lardi ake ganin za su samu nasarar cikin sauki to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc A Sudan ta kudu mutane goma sha tara sun halaka sakamakon hadarin jirgin sama a jiya Lahadi kamar yadda jami'an kasar suka faɗa. Akwai akalla mutane ashirin da biyu a cikin jirgin wadda ya tashi daga Juba babban birnin kasar kan hanyarsa zuwa birnin Yiron lokacin da hadarin ya auku. wani dan kasar italiya da ke aiki da wata kungiyar agaji yana daga cikin waɗanda suka tsallake rijiya da baya kuma rahotanni suka ce sa ba masu tsananin ainun bane bayan da aka dauke shi aka maida shi juba an samu haɗura a sudan ta kudu cikin 'yan shekarun nan a halin da ake ciki kuma kamaru a wato halin da ake ci kuma kamaru mahukuntan kasar suka ce sun tura karin dakarun kasar zuwa bamin da sa'o'i masu yawa bayan da yan aware na kasar dauke da makamai suka hana shiga ko fita daga garin da galibin mazauna yankin suke magana da harshen turancin sarauniyar ingila A jihar California wutar daji ta tilasta rufe wata babbar hanya da ta ratsa lahirin yammacin Amurka har zuwa jiya Lahadi sakamakon wutar da take ci babu kakkautawa a arewacin jihar. wutar da tuni ta kona kadada dubu goma ta tilasta rufe hanyar da ake kira interstate 5 na tsawon kilomita saba'in da biyu babbar hanyar ce ake zirga-zirgar kasuwanci mai yawan gaske kwanaki biyar kenan wutar tana ci wutar ta tilasta a matuka manyan motoci su arce su bar motocin nasu jam'ai suka ce akalla manyan motoci goma sha bakwai ne matuka suka gudu suka bar su cikin su biyar sun kama da wuta jami'an yan kwana-kwana suka ce tun ranar laraba wutar ta tashi sun hakikance take-taken mutane ne suka haddasa ta sai dai ba su san ko da gangan aka cinna ta ba. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla Yayin da guguwar canza shekar jam'iyya ke ta karuwa a Najeriya, tsohon gwamnan jihar Sokoto a Tahir Bafarawa ya yi mana ƙarin bayani. labai me ra'ayinka game da canjin shekar da ke ta faruwa kwana-kwanan nan? wasu iri? canza sheka daga wata jam'iyya zuwa wata jam'iyya yake gudana a halin yanzu to wannan ina ganin ba abu bane mai kyau a siyasa kamata da ilimin mutum yake kuma kusan shi ya tsaya ne shine siyasa idan mutum na canza sheka sheka ba yana yi kan ra'ayin jama'a sai dai kan ra'ayin shi amma kuma cewa jama'a da yake shugabanci suka ce ga za a yi ba da shi in bai isin karfin su amma dai ra'ayi na ji abin da mutum yake ciki yanzu ana cewa sauran dan kwanaki kaɗan a su zaɓe in mutum ya canza wannan ba tarbiyyar siyasa ba ce ina ganin muna na siyasa irin waɗannan ba suna siyasa ba ne don kansu da suna sa don ra'ayin abin kansu. to yanzu ya kake ganin shigowa wasu jam'iyyar pdp daga apc neman takarar shugaban kasa wannan kuma suna da dama 'yan kasa ne kuma rage ga mutane su yi alƙadanci a kansu ba ni ban iya cewa ya daidai mu kowa ka shigowa ya shigo ya mana daidai amma ya rage gajima kuma su yi alƙalanci a kansu saboda haka muni a matsayina ina maraba da su ga kuna yanzu da ku biyu ne 'yan takara a jam'iyyar pdp daga jihar sokoto ka yi kokarin ganin cewa kun haɗe da shi tambuwal ai da ma ba mu rabu ba dama ɗaya muke abu guda ne ra'ayi ne yana ganin yana so ina so wannan kuma bai haramta ga kowane mu ba yan kasa muke kuma yan najeriya kuma yan hakkin dan najeriya ne abin da yake so amma tun da ba su ta ake zaben ba mutane za su zaɓe na ƙasa baki ɗaya jiha talatin da shida sokoto ita ɗaya take kaga wannan ba abin damuwa ba ne kowa na dama shi shi kamfen abin da yake so ya rage mutane su zaɓen da suke so saboda ka shigowa ta ko muna takara wuri guda ai ba abin damuwa ba ne ai in kana ganin kamar ba sokoto ɗaya ba ne akwai ko kaduna akwai ahmed ah, makarfi akwai da datti duk yan jiha guda ne su ma suna yi saboda ka ba su ɗaya ba ne ake yi sau kai na ganin wannan ba abin damuwa ba ne ni dai a matsayin na abin da nufin tsakanina da ɗan takara mai neman wannan kujera shine tambuwal muna nema ba abin da zai raba mu kuma mun amince mu je mu abin da ya kamata ya ga mutane kuma su shari'a kan mu su ga abin da ga hin gare su gashi nan kuma kuna da yawa kusan kuna goma sha biyar da ke takarar wannan shugabancin kasa a tutar jam'iyyar pdp ba yadda kuke gani ya kamata ku tsaye da mutum ɗaya don ganin cewa kun ka haddashi shugaba buhari wannan ba abu ne mai wuya ai za mu tsaye da mutum daya wanda zai mutum daya zai samu saboda haka za mu tsaye da dan takara in mutane suka mutane ke tsaye da takara mu ko wannan ma zo selection ne saboda haka mata yi idan ka je kasuwa ka ga haja mai yawa ka zaɓi abin da kake so don in ka je guda ko biyu zaɓen ta kaga an matsar da kai amma an ka haja da yawa sai ka zaɓi da kake so saboda haka yawan mu ga PDP alheri ne gare mu saboda haka na tabbatar da kowa abin samu zai zai tsaya kuma ya jam'iyya aiki. To daga ƙarshe dai shin me kake nufi da cewa idan har ka ci zaɓe gwamnatin ka ta 'yan kabilar Ibo. Gwamnati na ba ta 'yan kabilar Ibo ce gwamnatin ta ce Najeriya ce ta gaba ɗaya saboda haka ba ta 'yan kabila ba ce gwamnati na ta 'yan Najeriya ce gaba ɗaya shine muke haɗin gwamnatin haɗin kai wadda yake da ɗan kudu bai rabe inyamiri ba haushe wanda ma bai ci wannan kabila mayan kabilotoci da ya cewa ɗan najeriya ne kuma shi na da kuma shi na dama kuma a ba shi kudu kuma shi komai wannan shine gwamnati na ba wai na ce gwamnati na ba ta wasu abin nan wata kabila ba ce gwamnati na tun ɗan najeriya ce wadda kowa zai ji daɗin zamanta ni a matsayin ɗan siyasa kowa na wani saboda gwamnatinmu in Allah ya samu akawa ta za zama ta kowa da kowa ba ta bayani ba ta ba haushe ba ko ba ta ba ta dan Najeriya ce gaba daya to dai mun gode To a gaida Alphonsus kafin mu kai ga mu na gaba a shakata da wannan waka. Mu mai gina ra mai mugunta. cutar nan tsoro na rabin mugunta. gargaɗe mai gina rabin mugunta. Ku gargaɗe mai gina rabin mugunta. Mu gargaɗe mai gina rabin mugunta. Kai dai mai gina rabin mugunta, to ka gina daidai kaurinka, watakila fa kwaɓe mai gina ramin mugunta. Ko gargaɗe mai gina ramin mugunta. Kai ‘yan uwa mu sa alheri, zuciyar mu na daɗi, amma fa mu bar gina To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC ga shirinmu na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya a kashe su ta hanya mai kyau. Jama'a Assalamu alaikum. Salo Garba ne ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Najeriya na kasuwanci da kasashen duniya da dama. Ɗaya daga cikinsu ita ce ƙasar Turkiyya. Cikin 'yan kwanakin nan ƙasar ta Turkiyya ta samu wasu matsaloli da suka kai ga faɗuwar darajar kudinta wato lira da kusan kashi arba'in. a wannan shekarar kadai najeriya ta sayo kaya daga Turkiyya da kudinsu ya kai dalar amurka biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu saboda haka na yi wa bakonmu na yau malam Yishau aliyu wannan tambayar malam Yishau, wani irin tasiri ne wannan faɗuwar darajar lirar ta Turkiyya zai yi a harkokin kasuwanci tsakanin kasashen biyu ita dai turkiya abokiyan kasuwancin najeriya ne kuma abokiyan hudun najeriya ne har da abin da ya shafi al'adu da addini to amma ita kudin lira eh, eh, wanda kudin lira wanda ita turkiya take amfani da shi da kuma naira mm. to lira ya faɗi akan dala ne a yanzu dinnan wanda kuma wannan faduwa ba faɗa ne na kasuwanci tsakanin najeriya da ita turkiya ba mutane na kasuwanci wanda ya samu wani irin asali ba kuma asalin kasuwanci ba ya samu asali ne na mulki kamar yaya kamar yaya yawa a wani abu ne wanda ya samu asali ba ba dalilin kasuwanci ba amma a dalili ne na mulki to ita najeriya galibin abubuwan da ta fi siyowa daga turkiya abubuwa ne da suka shafi wutan lantarki irin su transformer mhm. da sauran abubuwa na addini da su kafe da riguna da littafai da mhm. kuma abubuwan da ya shafi calligraphy to kaga mu 'yan mu wanda suke zuwa ƙasan wanda suke da bukatan kudaden. Eh, ba mu ne dawo fadin kudin lira ba eh, amma fadin kudin lira da yanzu ta yi haka zai iya amfanan tattalin arzikin najeriya saboda faduwansa kan dala inda dole in za a yi kasuwanci tsakanin ƙasa da ƙasa a irin wannan yanayi dole sai an nemi wani kuɗi misali yanzu kana yi a irin wannan yanki sai ka nemi dala eh. haka ma a wasu yankuna to wannan faduwan dalar zai ba kuɗin naira wani dama na ta sayi abubuwa da dama fiye da abin da muke siya a hannunsu su kuma in za su siya abubuwanmu shi kuma zai zama musu yana da tsada saboda faduwan kudinsu ya bai daidai da kudin kasanmu ba wato kana ganin faduwar lira zai taimaki harkokin kasuwanci tsakanin kasar kasashen biyu eh zai amfane mu saboda ai abin da ke faruwa ita shi duk sanda ake yakin kasuwanci tsakanin eh. ƙasa da ƙasa mm-hmm. yawancin masu amfana da wannan yaƙi na kasuwanci ba ƙasashen da ke faɗan bane a matakin farko ƙasashen da ke kasuwanci a ke waɗanda za su ci moriyan irin waɗannan abubuwa mm. ah, to dala ce ake magana to dala ta saboda yakin da aka haraji da wasu abubuwa dalan ta danne lira saboda irin karfin dala da kuma tasirinta a wannan yanki na gabas ta tsakiya da kuma irin kasuwancin da ake yi. Hmm. Hasali ma a halin yanzu da ake magana ita wannan kuɗi na dala a kasuwannin ita Najeriya. Hmm. Kasan kuɗin China shi ma zai iya taimaka ma ƙasar saboda an shiga wata yarjejeniya da kuɗi irin na wata abin da ke ce ma currency swap. wanda kasar china ita ta fitar da kusan dala biliyan biyu ta kawo cikin kasuwanni saboda a taimaki 'yan kasuwa wanda za a cire dala a tsakiyar waɗannan kuɗaɗe. eh to amma ai najeriya tana harka ne da eh, cinikayya tsakaninta da turkiya suna yi ne da dala domin ko a wannan shekara eh, najeriya ta sai kaya kwatankwacin eh, dalar amurka biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyu kawo yanzu To. Eh, wanda kudi ne mai tasiri. Kwarai. Yes. To kaga abin da muke faɗa ne abin da dala ɗaya da zai siya da kudin naira a ƙasar turkiya hmm. yanzu abun ya karu ma najeriya ne ma'ana inda za ka siyo transforma kamar guda ɗari a biliyan a biliyan ɗaya yanzu saboda faɗin kuɗin lira a mm. kan dala eh. yanzu za ka iya siyo da kashi arba'in za ka iya siyo transforma misali guda ɗari da kusan talatin to kaga ya dawo ya zama kasan mu alheri saboda wani kuɗi ne ya kada wani kuɗi muka muka kwashi dami a kala a bangaren najeriya kenan To amma kuma su kuma Turkiya ba sa sayan kayanmu ne? A'a, Turkiya na siyan kayayyakinmu. Ai ka ga misali su su eh, kasashen guda biyu duk sanda aka ce ana kasuwanci tsakanin kasa da kasa akwai akwai al'amuran da eh, abin da ka fi kwarewa ko kuma abin da kake da shi kuma abin da mu muka fitar da shi a ƙasar nan kowa ya san man fetur ne da dangogin shi sai kuma kayayyakin amfanin gona sai kuma abubuwan da ya shafi kaman eh, eh, eh, height and skin waɗanda 'yan kasuwa da dama suna ɗaukan shi suna kai shi saboda wasu bukatuwa da ake da su a irin wannan tattalin arziki amma ba su taka kira sun karya ba kamar mu abin da muke siya saboda ita ƙasar turkiya tana da yarjejeniyoyi daban-daban da ƙasashe hasali ma har kasan amurka da suke fada a ƙarƙashin kungiyar north atlantic treaty organization nato suna da wasu yarjejeniyoyi mu ko mun haɗa yarjejeniya ne da ya shafi World Trade Organization ba mu haɗa su a cikin irin abin da ya shafi kama a ce kungiyar eh, ECOWAS ko kuma kungiyar Afirka ta yamma ko kuma kungiyar kasuwanci ta Afirka. Wannan faduwar lera ɗin ba zai sa Turkiya su rage kayan da suke sawa daga Roma ba daga Najeriya ba? a ya danganci bukatuwan da suke da shi ne raguwan ba zai iya yiwu musu ba saboda dama ba wani abu suke siya mai yawa mu ma ba wani abu muke siya da yawa a wurin su din ba saboda mu muna da yarjejeniyoyi da dama da kasashe waɗanda suke samun mana da waɗannan abubuwan cikin sauki a'a kamar ita turkiyan ai kasuwa take nema a cikin ƙasar misali zan baka ai akwai harkan ilimi tsakanin najeriya da turkiya najeriya yanzu ta ta buɗe makaranta a turkiya da aka ce wannan makaranta tsarin ilimin najeriya ne a toki amma kaga ita turkiya ta kawo ilimi a matsayin services wanda shi ma ana sa shi a cikin al'amuran da ya shafi tattalin arziki na kasuwanci to misali misali kenan to kaga a cikin tattalin arziki na ilimi muna ɗaukar ɗalibanmu muna kai su su sannan in za mu kai ɗalibanmu dole mu nemi kuɗaɗe na ƙasansu wanda za mu komar da kuɗin mu dala mu nemi kuɗaɗen su wanda za su amma a halin yanzu a gajeren zango ai ba wani abin da zai sa abubuwan da su suke a wurin mu ya ragu saboda faduwan kudin tunda faduwan kuɗi ne na gajeren zango abun ma da ke faruwa ko tsakanin su da kuɗin da suke faɗa wato kuɗin amurka na dala shi wannan kuɗi na lira ai a kasan ai dole ne suke siyan abubuwan da suke siya kuma sai dai a yi magana wato kamar abin da IMF ta kan yi lokaci da ce doctrine of moral suasion wato sai dai a ba 'yan ƙasa ma shawara cewa do Allah ku daina siyan abubuwa kaza da kaza saboda a dokan kasuwanci an riga an shiga yarjejeniya a kuma cikin sama 'yan ƙasa ɗan ƙasa na da 'yancin ya siya abin da yake so da kuɗinsa in dai doka ta bashi kuma yana da kuɗin. To bari maka wata tambaya nan. Idan shin 'yan ƙasa suna iya taimaka ma eh, takarda kuɗin ƙasarsu ta hanyar rage dogaro ga kan kayan waje? Eh, wato shi shi ɗan adam a tattalin arzikin ƙasa, ɗan adam yana fada 'yanci. ya siya abin da yake so saboda duk abin da aka gina a cikin tattalin arziki a cikin abin da muke ce mashi da turanci consumer behavior shi consumer wato duk shi mabukaci a cikin tattalin arziki yana da yancin ya sai abin da doka ba ta hana shi ya siya ba. E duk da haka. saboda kishin kasa ya ga dama. Amma galibi a yanzu duniya kasuwan ta canza ba irin kasuwa ce ta da ba. kasuwan da take contestable market ce wata kasuwa ce ta yanzu yanzu a yi da zafi a wuce misali zan maka kamar kasar turkiya galibin 'yan kasan tana da kusan mutum miliyan 81 a cikin mutum miliyan tamanin da ɗaya kusan miliyan arba'in da bakwai wayoyin da suke amfani da shi sun dogara da wayoyi ne wanda suke da kimiyya mai girma saboda girman tattalin arzikinsu irin su iphone na america saboda haka kudadensu da yawa yana tafiya wajen wannan wayan wanda kuma baka isa tunda ba wayan a kasan kuma suna son su sai wayan sannan kuma akwai yarjejeniyar da aka shiga sannan ita kanta gwamnati in an yi wannan kasuwancin tana samun wani alfanu a matsayin ko haraji ko kudaden fito da aka zuba ma kudaden ita ma ta samu to amma faɗan asalinsa za ka duba asalin faɗan najeriya ba ruwanmu madalla jama'a nan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan allah ya kai mu mu ci gaba a madadin bakon namu malam yishau aliyu da waɗanda suka shirya mana sauti ni salu garba ke cewa ku huta lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. To a gaida Salihu Garba yanzu kuma ga sharhin jaridun Najeriya. zan fara sharhin jaridar ne da jaridar da punch jaridar kuma da ta ruwaito wasu 'yan majalisar dattijai da kuma na wakilai na cewa da kyar idan majalisar za ta koma zamanta a ranar 25 ga watanan na satumba da muke ciki jaridar da ta ruwaito wasu 'yan majalisun na dattijai da na wakilai dr bode ayurande da sanata shehu sani da sanata eniniyayi da adesoji na bayyana cewa har yanzu 'yan majalisun ba su gama ayyukansu ba musamman ma dai 'yan kwamitin da ke kula da harkokin zaɓe kuma akasarin jam'iyyun siyasan za su gudanar da su ne na cikin gida a daidai wannan lokaci don haka 'yan majalisar ke bada shawarar cewa kamata 'yan majalisun su koma aiki a watan oktoba mai zuwa sai kuma jaridar the nation wanda ta rawaito cewa yanzu haka garin gundun bali a jihar borno na hannun rundunar sojan najeriya bayan batakashin da aka yi tsakanin dakarun sojin 82 na bataliya 158 da ke yaƙi da ƙungiyar boko haram kakakin rundunar sojan najeriya brigadier general texas chuku ya kira ga al'ummar garin na gundun bali da da su ci gaba da gudanar da harkokinsu na yau da kullum tare kuma da kai rahoton duk wata bakuwar fuska da suka gani a garin domin sojoji su ɗauki matakin da ya dace sai kuma jaridar leadership da ta rawaito matakan da gwamnatin jihar kogi ke ɗauka na tsugunar da waɗanda ambaliyar ruwa ke neman yiwa barazana jaridar leadership ta ruwaito kwamishinan muhalli ta jihar kogi mr sanusi yahaya na cewa yanzu haka gwamnatin jihar ta shirya tsaf domin sake tsugunar da wanda ambaliyar ruwa ke wa barazana a wasu yankuna na babban birnin jihar wato lokwaja inda aka shirya wasu sansanoni na gudun hijira a garuruwan kwatan karfe da ke jihar domin kaucewa bannan da ambaliyar ruwan zai haifar rahotanni dai na cewa tuni yawan ruwan da ke kogin naija ya karu da mita goma da ɗigo goma sha hudu. Attajirai dubu shida da ɗari bakwai da saba'in da biyu ne ba sa biyan haraji in ji hukumar da ke karɓar haraji a Najeriya. Wannan dai na ɗaya daga cikin manyan labaran da jaridar Daily Trust ta buga. Jaridar ta Daily Trust ta ruwaito shugaban hukumar karɓar haraji na Najeriya Mr. Tunde Fola na cewa yanzu haka hukumarsa ta sa ido a kan wasu attajiran 'yan Najeriya dubu shida da ɗari bakwai da saba'in da biyu da ta bayyana su a matsayin biliyoniyoyi amma kuma ba sa biyan haraji hukumar dai ta ce yanzu haka tana aiki kafada da kafada da bankuna daban-daban a najeriya inda ta gano wayannan biliyoniyoyin ko attajirai masu naira biliyan ɗaya zuwa biliyan biyar a asusun su. amma kuma ba su da lambobin haraji abin da ke nuna cewa ba sa biyan haraji ga gwamnatin kasar duk da makudan kudaden da suka shakare a bankuna daban-daban na kasar sai jaridar gadiyan wanda ta rawaito cewa kanin gwamnan jihar gombe buhari dan kwambo ya bar jam'iyyar pdp zuwa jam'iyyar apc abinda kuma ke zama tamkar abin kunyar siyasa ga gwamnan jihar gombe ibrahim dan kwambo wanda ke neman takarar mukamin shugaban kasa a jam'iyyar ta pdp babin ya jibrin murai amurka daga lagos a gaida baban gida jibrin yanzu kuma ga filin ra'ayi daga bakin mai shi Assalamu alaikum sassan muryar Amurka mai magana babba Adama Rifata daga karamar hukumar Gombe nan jihar adama Najeriya. Daɗi da rashin daɗi, zaman lafiya da rashin zaman lafiya lamari ne na Allah subhanahu wa ta'ala. sannan nan Najeriya shi mafi karancin albashin ma'aikaci a Najeriya ya yi kaɗan kuma ɗan kaɗan ɗin ma gwamnonin jihohi ba sa biyan albashi musamman na ma'aikatan ƙananan hukumomi. a ni ne abubakar garba jakubo karo ko madaki a ina ta ajiya wa sarkin misau da iyalan alhaji babayo ta tatikan misau da allah ya mata rasuwa shi ma zai je ta ajiya a garin darazo to allah ta ya ya rubuce cikin imani to jama'a ku duba wani ikon allah kenan ciwo bai sa an mutu ba lafiya bai hana mutuwa ba ubangiji allah ba mu damar aikata gaskiya a dukkan halin da muke assalamu alaikum mai amurka daga alhaji manur dan uwa mai allah na garin jega ina kira da yan uwa na manoman najeriya don allah waɗanda tun sun kada neman rari. don allah idan ruwa su jaye su yi kokari su saku da ku saboda idan aka saku da ku insha allah ya ce gurbin sabon da an kai Allah ka mayar muku da alheri waɗanda su ba su ya tsara su kuma Allah ya su ci lafiya ƙasa ta ci gaba. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana Alhaji Musa Amerika siya daga cikin Najeriya. Da yardar Allah mu ma fatan sha Allah rabbi mun ga hasken da yadda Allah shugaban kasa Muhammadu Buhari ya wuce abin da ya rige gare kawai ran kasuwa. To kafin mu kammala shirin ga takaitattun labaran duniya. ma'aikatar tsaron amurka pentagon tana musanta wani rahoto daga kasar rasha cewa amurka ta yi amfani da makamai masu guba da ake kira white phosphorus da turanci kan wasu muradun soja ko na yaƙi a yankin da akwai farar hula a gabashin syria ana amfani da sinadarin ne wajen wato ɓadda sawa fagen yaƙi amma kuma yana da saurin kama wuta kuma yana iya ƙona fatar ɗan adam har ƙashi a wannan lokaci ba mu sami wani rahoton amfani da makamin white phosphorus ba in ji kakakin ma'aikatar pentagon commander sean robertson a halin da ake ci kuma shugaban na amurka donald trump ya ce faretin da koriya ta arewa ta gudanar ba tare da baje kolin makamai masu linzami da take ikirarin za su iya kaiwa ga amurka ba mataki ne babba kuma mai ma'ana godiya ga chairman kim trump ya rubuta a shafinsa na twitter bayan faretin da koriya ta arewa ta gudanar na murnar cika shekaru saba'in da kafuwar kasar dukkaninmu biyu zamu mu baiwa mara da kunya in ji shugaba trump yana magana ne kan tsaiko ko cikas za ka samu kan shawarwarin wargaza shirin nukiliya a zirin na koriya a sweden kwarya-kwarya sakamakon zaben 'yan majalisar dokokin kasar wato da aka jiya lahadi ya nuna kasar da ta turai wacce tafi kowace zama yar ba ruwa na wato ko mai sassauci ra'ayi ta fara karkata hannun masu ra'ayin riƙau ko kuma masu matukar kishin ƙasa ko wariya To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu yanzu a madadin kowa da kowa ni Hafsat Bello dan mai sauraki cewa mu huta lafiya.